أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, ina jin yau kwanan wata talatin da to za a ce ɗaya ga watan ga watan a zai zama uku ko biyu ga watan ga watan shaban uku ne ko? ha? biyu ga wata? sai dai uku uku ga watan shaban shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da da talatin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a cikin karatu wani littafi mai albarka na sharhu sunna na Imam imamul a idan ba ku manta ba a yau da taimakon allah madaukin sarki za mu tashi ne a gabar magana da yake cewa wasalawatul khamsu ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu haka ne take it as-salawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu إلا أن يكون جهميا فإنه مؤطل فإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك ما ليك تشوى salloli guda biyar yana magana ne akan wato hukuncin bin sallah yan uwana hukuncin mai bin sallah ku kula da wani abu guda mai muhimmanci wato ita sallah din nan a ce wacce take tana da muhimmanci kwarai da gaske ta yadda bai kamata mutum ya yi sakaci da ita ba ya zama a rayuwarsa a ko'ina yana zuwa yana yin sallah ba kowane limami ne cancanta fa abin shi sallah ba wani ya iya sallah wani kuma bai iya sallah ba wani yana da aƙida wani kuma ba shi da aƙida don mutumin da ya san me yake yi to yana ƙoƙari ya tace ya yi taka tsantsan ya kiyaye ya san wani limami yake bi sallah ba don komai ba saboda sallah ita ce azamul ibada ce duk lokacin da sallaka ta rubta to wallahi ka rubta babu kai ba aljanna kun ga yanzu idan mutum zai shiga mota zai je wani gari sai ya duba lafiyayya ko wacce take da taya take da inji direbanta ya iya tuka mota ko sai mutum ya shiga amma sallah kawai mutum kawai don shi dan gargajiya ne da inda ya samu masallaci kawai sai je kabbar sallah wannan ba daidai bane kuskure ne ko dinkin riga fa zaka bayar dan uwana ko dinki zaka bayar sai ka nemi tela da ya kware ya iya dinki ko ba haka bane ashe tsumma ma kana yin taka tsantsan wajen bayar da shi kada a maka mummunan dinki takalmi idan zaka siya sai ka duba mai kyau to shikenan sallah kawai sai mutane su je su dauke ta su je su ta tafka ta inda suka ga dama su wannan ba daidai bane malam yana bayani ne dangane da yan bid'a da yake rayuwa da su a lokacinsa mun yi bayanin suwaye aljamiya din nan malam yake cewa a aqida ta ahlus sunna والصلوات khamsu جائزة خلف man sallaita khalfahu صلوا biyar nan sun halatta ka yi su duk a bayan wanda ka yi sallah ga ya dace kai sallah a bayansa kai a wajenka amma cikin mutanen da ya cancanta a shari'a ya zama liman ya yi sallah banda wanda bai cancanta ya zama liman ya sallah ba ku kula da wani abu guda Allah zai iya jarrabanka a garinku sarkinka ko jagoranka shine limam musamman a da sarakuna ko hakimai su ne limamai kuma wasu gaskiya ba su cancanta ba wasu akwai sarautar amma babu aƙida ko akwai sarautar amma babu iya sallar to a nan gurin duk wanda Allah ya jarabe shi a inda yake sarkinsa ko sa shine sa to zai yi sallah a bayansa amma fa akwai bayani daga baya Ku sallah a bayansa daga baya sai ya je maimaita sallarsa me yasa aka ce sallah bayansa dan kada ya zo ya ware baya sallah a bayansa ya zama ya yi fito na fito a samu rabuwar kan al'umma ko kuma ma wataƙila ya amfani da mulkin sai ya yaƙe shi ku fahimci wannan idan shi wannan limami bai cancanta ba kenan idan ku dama ya cancanta to kaga ba matsala na biyu a iya samun limami a anguwa shine limamin amma kuma fasiki ne shi wannan ba basarake ne ba mai mulki ba ne ba komai ba shi dai limami ne amma kuma gaskiya kowa san fasiki ne to anan wasu malamai sun sharɗanta dole limami ya zama adili kada ya zama fasiki duk limamin da yake fasiki ne ba la ta sihu salatu khalfal fasik bai halatta ai sallah a bayan mutumin da yake fasiki ba yana zuwa yana aikata kaba'ira cikin kaba'iran zunubai wannan la yusalla khalfahu ba a yi sallah a bayansa wasu malaman suka ce to alal larura ce in dai yana kalmar shahada a matsayinsa na musulmi yana kalmar shahada duk da fasikancinsa ya halatta a iya yin sallah a bayansa saboda ana yin sallah a bayan dukkan musulmi in dai musulmi ne ko da yana aikata wani sabo amma ban da shirka amma ban da kafirci fa inna sallah khalfahu ya halatta a yi sallah bayansa wannan shine ra'ayin shi mai littafi ne amma wannan ana cewa sallah a bayansa idan ba a samu limami na kware wanda ya fi shi ba ko ya haƙuri akwai limaman da suke limamai ne amma bokaye ne boka kuma fa ba musulmi ba ne kaji da babban baki da wasali warai da gaske to ya zo ya yi wai ana ce da su wai wai 'yan gobe da nisa malam a garin nan a ɗaya daga cikin ƙauyukan na akwai bukan da zaka je wajensa ake zuwa wajensa manyan mutane ke zuwa wajensa wallahi malam idan aka je kaje da buƙatar cewa zai yi ko Allah yana so ko baya so wallahi sai ka samu wannan abu abin da zai fara buɗe ma zance kenan tunda ka zo nan gurin abu ya samu yanzu wani musulmi ne wai wannan gobe da nisa gobe da nisa da kuke jin ana faɗa wai shi fa idan an je wajen sau aikinsa kamar yankan wuka ne yana faɗa gobe ma ta yi nisa akwai waɗanda suke suna limancin amma suna suna ba da magunguna na shirka a ga mutum gashi ana ganin sa malami ne anguwa idan an zo neman wani abu na addu'a sai ce a je a kawo jaki a yanka jaki fa jaki da Allah haramta cin jaki amma malam ya ce a nemo jaki a yanka kuma yanka jakin nan ta ya za a yanka shi akwai waɗanda suke sa abin ne zakaru zakara da ransa duk wannan malamai ne suke ba jahilai ne suke yi ba ko ana zuwa gurin jahili a a ce ya bada magani ba a zuwa zakara da ransa za a samu don ana neman biyan wata bukata yana kara a tona rami a tura mai kasa. sai ya mutu suna nan masu ba da sa'a in za ka yi tafiya sai sun baka sa'a in za ka yi tafiya sai ka zo ka karbi sa'a idan baka karbi sa'a a wajen ba ba za ka yi sa'a ba a tafiyar ka baka da sa'a akwai wanda za ka yi tafiya daga nan zuwa wata ƙasa sai ya duba maka hanyar idan ta yi kiliya ka je in ba ta ba ba za ka ba suna nan malam duk ana tare da su saboda zaman larura zaman bahaushe da ba a wani kiyayewa ta shi za ka je limamin unguwar ka shi yake da wannan da ka bi sallah magana ta gaskiya harkar sallah ba compromise wanda ka yadda da aƙidarsa ka yadda da imaninsa ka yadda da takawarsa ka yadda da tsoron allansa je kai sallah a bayansa wanda ku kana shakka kar ka yadda yanzu daga nan za ka je Abuja motar da ka gaba ta yi maka ba ka ga tayarta ta fara kudda dan zare zare ƙara gaba ko ba haka ba ka je aje ka je ka shiga mota mai tayar ta da zare zare ta je ta zurma ka arami ta halakar da kai to sallah ita ce abar banza wallahi malam akwai waɗanda kai malam abun ba kyau fa akwai wanda suna yin sallar ma malam karatun ma ba su iya yi akwai limaman da wallahi ba a jin karatun su ba za ka ji karatun sa ba ma ba za ka ji ba haka ake ci da bugurin kullum mutum ya watsa uban babban riga ya rike dogon carbi ya bata bakinsa da goro ya zo wuce ana akarmakallah kuma yana ji yana ɗiban ƙura yana ɗiban iska yana cewa shi ne ku yi haƙuri ilimi abu ne guda sananne kuma mutum ya yi ya yi ko ga a kira mutum a ce ya zo ya ɗaura aure ai malami ne na unguwa shi zai ɗaura aure ya zo ya ba addu'ar ma da ake ma bai iya ba gabana an yi a gabana an yi a gabana kwana-kwanan nan mun je wani daunar aure aka gaya ce wani aka akaram lawo uga kwata-kwata liman na garin gaba daya babban gari ce aka akaram kallawo daura wani aure ni dai na zaune a wurin na kifa kai na ina shu wallahi tallahi daidai da addu'o'in da ake yi dan in an yi daura auren nan ba su karantuwa daidai sai a ya ɓoye abin ni da yake ina kusa da shi na ɗan daɗa saurarawa aka yi aka gama masa ƙullin goronsa ya fi na kowa yawa bayan ya gama ɗaurin auren nan kuma aka kawo abin nan kasan al'adar mutanen mu an ɗaura aure sai an ɗan ba da wani abu haka ake yi wanda ita ma wannan al'adar da wannan bidari ya kamata a yaƙe ta ga mutane da kimarsu da darajar su ya zo daura aure wai wai sai an bada wai kudin lima da na mai unguwa da wani dagaci dagaci ko wani waye waye waye da sauransu duk wanda ya zo zai in ka kuskure ka karbi alwalancin daurin auren wani ka je wata unguwa ina tabbatar maka bayan sadaki ka tanadi wata dubu biyar a gefe kuma shi angon idan ya zo wayo zai ma sadakin kurin zai tura ka da shi sai ka je ka ba da sadaki an rike sai a ce to ga sadaki sai a ce ina na malam sai ka ce wani malam ce ah, wanda zai daura maka aure a banza zai daura to sai ka miƙa hannu ka zaro kai haka don karka kuskure ka je ka jawo dubu biyu ka zaro ka dunkule ka baye sai kana bashi da mai unguwa can ina ne mai unguwa to ke yi kwarai kuwa sai ka yi haka ka da zarowa ka miƙa a can gefe sai a ce to akwai na'ibi kuma ga can na'ibi <laughs> wallahi malam haka ake yi ni an yi min ne naje zan yi alwalancin ɗaurin auren wani dan uwa ya tura ni ya hada da sadaki <laughs> na je na bayar ina bayarwa aka ce liman na ce kamar ya liman ce ai za a ba ni liman ina sani na loba su na ce to ni dai abin da na karanta na sani annabi da ya daura mutane aure bai taba cewa a gashi kuɗi ba daga yau kafin na zo ku gyara sifikonku ka ji ko ba sai na zo za ku rinka tes a kaina ba ka rage rediyon ka kai ni za ku rinka yin tes a kaina gyara ka kara ina fatan kuna fahimta a to na bayar ina akaram akram kallahu na ce to ni dai abin da na sani um, annabi da ya daura aure ban taba jin an ce a bada wani abu ba amma tunda malami ne a karan kallawa bismillah ko akwai hadisi da aka ce a bayar sai wani yake ce wani abu babban alaran ma ne ce ai ban ce ba malami bane ba ni ma tambaya ne fatawa nake neman kari ai sai wani ya ce ai an daurin aure ne ba za a daura shi a haka ba nace ai ni ma na iya daura auren barin daura ai ba za a yi haka ba kaza nace wallahi ba zan ba da naira ɗaya ba komo ina da kudin amma ba zan bayar ba dan ni ya saba aqidata yawa ba zan zo taimaki aqida ka ba abinda nake ga abinda na gino a kansa kuma in taimaka maka wannan al'adar da bidar malam in ba mu kashe ta ba sai yaushe haka za ku yi hakuri da dadi ba dadi kawai ai mur a ce wallahi ba bayar ba in ya wani ya wani liman ya ce shi bai daura auren ba ya tafi waye ya ce in za a daura aure ma sai liman ne zai daura wai waye faɗa ne cikin nan? barin fasa kwai waye ya faɗa a ina aka ce a littafi dole sai liman ne zai daura aure kaga kai din nan ka ko ba ganka ba da kai da kai idan kuka ga dama aure tsakanin ƴaƴanku da 'yan uwanku za ku iya zama ku biyu ku daura in an ga dama a samu shaida ɗaya biyu kun ɗaura kuma wallahi ta dauru ko ba ya gani mutumina ba tare da an ba lokaci ba to a hakuri kada ce mun kashe wa su akaram kallahu kasuwa magana ce ta al'ada idan ilimi ya zo karatu ya zo a yi bayani abu kaza addini ne abu kaza kuma al'ada ne su waɗannan abubuwan al'ada ne to ina magana ne akan al'adar mu ta bin sallah ba tare da tacewa ba yanzu mutum yana tuka adidin sahunsa ko yana tuka a cabarsa ko tasi ɗinsa a masallacin kasuwa a bakin titi lokacin sallah yayi kudin sai tsaya fakin daman da alwalarsa ba ruwansa kawai Allahu akbar sai je jona ka je ka ga yadda ake wulakanta sallah a irin masallatan bakin titin nan ko masallatan kasuwa in ba ka da lafiya ai asibiti kake nema ko me yasa baka tafi abbatuwa ba ka je mahauta suka bude ka <laughs> ko ba ka bare ba dole sai ka je wurin kwararru so sallah ma jama'a dole ne sai an je wurin kwararru idan limaman sun san kuna takatsantsan wajen bin sallah kowane liman zai je makaranta ya karatu amma zuwa me da limanci gado gado wai wani wai babansa ya mutu baya ma zuwa masallaci lokacin da babansa yake raye uban shi ya mutu to ya za ya za a haka ce ai yana da da babba kauye kenan yana da babban da ya za a yi to ai baya maza a sai ba a ya masa kurin aka sai ba aka ya masa aka ce wai ya zama liman to ya za a yi huduba daman shi ma baban nasa ba da yake karanta tun ta shekara arba'in da takwas da ta gabata ita yake karanta haka aka dauke ta aka bashi baya ma iya karanta hudubar sai ya zo ya rataye uban alkyabba ya rike wannan doguwar sandan ya zo ya ce mutane ihu ranar juma'a ayyana sai doguwar madda ayyuhan nas haka suka yi tabinsa a sallah bai iya ba to dan me zamu bar wannan abu yana gudana ba daidai bane haka nan kallahu ka iya bismillah baka iya ba ba da wuri a nemi wanda ya iya kurum so malam yake cewa idan Allah ya sa ka zo ka hadu da mutumin da yake wato wato limamin ka ne ka bi shi sallah in dai musulmi ne sallarsa ta yi sallah ta yi amma an fi son ka samu wanda yake kwararre a sallah kamar yadda na buga muku misali to illa ya kuna jami'an sai dai in limamin naka wato dan aqidar jahamiyya ce aqidar jahamiyya kuma mun riga mun karanta da kuma mun yi bayani yan bid'a ne waɗanda suke bid'ar tasu ta yi nisa ta faɗa da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to dan jami'a ba abin sa sallah fa inna mu'attil saboda shi kan mu'addili ne me mu'addil mai bata sufofin Allah su waɗannan yan jami'a ba su yarda da sufofin Allah ba a ce Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana duk ba su yarda da wannan ba sun karyata ayoyin qur'ani da suka zo suke magana akan sufofin Allah to yaya zaka je ka bi mutumin da yake karyata ayoyin alqur'ani sallah yanzu bari buga muku misali guda daya laraba suka ce wa bil misali ya al maqal yanzu mutumin da yake da aƙidar wannan wakar da aka cewa shi iyas Allah ne ko wannan lam yalid wa lam da aka faɗa sai wani malami ya zo yana da aƙida irin ta su inyas ɗin sai ya zamanto limami ne shi ya yadda da wannan abin da aka yi waka aka faɗa matsayin iyas ka ɗora wannan mutum a faifayi zai kai labari ba zai kai labari ba to kuma shine limamin unguwarka to sai ka je ka bi sallah ba za ka bi sallah ba saboda ba shi da aƙida dole ne wato wato wato wato wato abi mai aƙida sallah mara aƙida ba abinsa wa in sallaita khalfahu fa'id salataka mala yace idan kai sallah bayan sa dan jami'a da waninsa marasa aqida to ka maimaita ma sallaka wa in kana imamuka yawmal jumu'ati jami'an idan limamin ka na ranar juma'a dan jami'a ne wa huwa sultanun kuma shine sarkin garin ku fa salli khalfahu to ka je kai salla a bayan sa a matsayin sa na sarki dan gudun fitina wa a'id salataka amma kuma gida ka maimaita sallah <coughs> yawa dan baka yi ba akwai wanda bayan da zaka yi dole ka bi shi kila babanka yana wurin kuma yana nan ya sa ma ido yana lura cewa baka zuwa masallacin suwa ne ka tafi can ko ba ka bane ba to ka zo kai sallah a nan sai ka je ka yi in ka koma gida ka mai sallah ka <coughs> yanzu irin waɗannan limamin masu zuwa suna suna shirka suna shirka yi a abi su a ɗauki ƙur'ani a zo a ba su addu'a su zo su karanta ƙur'ani suna zuba shi a cikin jini a cikin jini a karmakalla don me zan bi wannan mutumin sallah mutumin da bai yadda in za a faɗi a kira sunan Allah ba sai dai a kira sunan shi tangal tangal mutum zai faɗi sai dai kira sunan shi ne idan za a faɗi wa ake kira Allah to ya zan yi in bi wannan mutumin sallah ba zan bi sallah ba wa in kana imamuka min sultani wa ghairihi sahiba sunnatin idan liman dinka shugaba ne kuma Allah ya sa ma'abincin sunna ne to baka da matsala salli khalfahu yi salla a bayansa wala tu'id salataka ba sai ka mai salla ba malamin so yake ce maka sallah da tafi kowace kyau shine ka dan ahlus sunna salla me yasa da dalilai kama haka ahlus sunna shine wanda ya ce littafin da ya yadda zai bi shi sau da kafa shine qur'ani ahlus sunna shine wanda ya ce babu wani annabi da zai shar'anta masa shari'a in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yadda da mafarki wani mai mafarki ba wani bai zai zo ya mafarki ya ce ya gano kaza ya gano kaza ba bayar ba bai yadda ba alkitabu wa sunna kurin tsantsa kowane malami ana yi mai biyayya ne in ya dace da qur'ani da sunna idan malami ya kawo ra'ayinsa ya kawo son zuciyarsa sai ya mai addu'a Allah ya ganar da shi amma ba za a bi shi ba yau wannan ita ce aqida ta ahlus sunna bambancin su yan bida ko malami ya zo ko yayi barna ko ya yi mai ko me da wai malami ne sai a ce to ai ya za a yi malam ne mu ba a yin haka mu sai a ce a malam ne Allah ya fi malam Allah ji kan malam amma ba za mu bi shi ba ku duba barin ba ku hadisi guda wata rana annabi sallallahu alaihi ya faɗa wa sahabbai cewa da sahabbai da matan gidansa da sun sani cewa ba a yin sallan nafila bayan la'asar ba a sallan nafila bayan me bayan la'asar kawai wata rana ɗaya daga cikin matansa ko musulma ce sai kawai ta ga annabi ya dawo gidanta yana rama sallah yana yin sallah bayan la'asar sai ta ce a ah, ya maza Allah ba ka ce mana ba a sallan nafila bayan la'asar ba sai ce eh ba a sallan nafila bayan la'asar ta ce to ya aka yi haka ya aka yi sai ce eh na yi baki ne bayan azar suka shagaltar da ni salloli na nafila da nake yi bayan azar din ban samu dama na yi ba shine yanzu nake rama su kaga ashe ko manzo Allah idan yayi abin da ba a gane ba ne tambaya ake to amma aqidar dariqa wai duk wanda ya ce shehin sa dan me kai kaza wai ba zai rabauta ba kar kai duka tambaya ba za ka tambaya ba wallahi mala abin da yake rubuce a littafin su kenan ba wani abin da ake mana ko kaje ko da ka ba za ka tambaya ba wai ka zama a gaban malamin ka kamar gawa a gaban mai mata wanka kaga dai karewar da'a kenan gawa a gaban mai mata wanka gawa ya yi tafta kwaikwayar ka yadda ya ga dama sai yadda ya tura ka to a ƙida alu suna babu wannan kisa za ka zo suna cewa waɗannan ai addininsu akwai raina mutane ba wani raina mutane kurin a faɗi gaskiya sai abi in ba a faɗi gaskiya ba kuma a tsallake والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في هجرة عائشة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب gabar magana ta gaba shine ahlus sunna sun yi imani cewa abubakar da umar allah ya yarda da su ya musu rahama suna nan a kwance a ɗakin na na aisha tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kad dufina hunalika ma'ahu an binne su a wannan wuri tare da annabi abubakar lalle an binne shi tare da manzon allah umaru lalle an binne shi tare da manzon allah da abubakar ko yarda da wannan fa idza ataita al idan har ka zo kabarin والتسليم عليهما كي مسلم على أبو بكر ده da بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بايا من زن الله واجب واجبي to da mai yadda abin shi ne yan uwana hadisi ya zo ya tabbata cewa mazala yana cewa mu annabawa Allah ya kafa mana ka'ida duk inda annabi ya mutu anan ake binne shi ba a motsa shi an gane duk wani annabi a inda ya mutu a nan ake binne shi ba a ɗauke shi daga wurin a kai shi wani wuri to Allah cikin tsarinsa da ganin damansa sai ya kaddara wa manzo Allah mutuwa kamar haka ranar girkin nana Aisha a hannun nana Aisha da miyau ɗin nana Aisha da asuwakin ɗan uwan nana Aisha a kirjin na na aisha ita ce mace ta ƙarshe a duniya da ta ji magana da manzan Allah ya faɗa ita ce mace ta karshe a duniya da yawunta yake cikin yawun bakin annabi sallallahu da shi ya bar duniya sannan kuma uwa uba a ɗakin na na aisha zalika fadlullahi utihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake ba wanda ya ga dama kowance da ku komai ba kun san wannan matar Allah yana santa kuma Allah ya zaɓe ta da ya ƙaddara annabi ya rasu a dakin ta kawai wannan ya isa ma ba tare da dogon shirki ba abu na biyu shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wa fati a hannunta ya rasu ta ce mata baina haqinati wa zaqinati annabi ya rasu tsakanin irjina da haɓata tana rungume da shi haka babu wani annabi cikin annabawa ya koyan wana kafin ya mutu sai Allah ya turo masa mala'ika a tambaye shi a ce kana son ka mutu ko ku abar ka ci gaba da rayuwa a duniya kowane annabi su ba a zuwa a ɗauki rayukansa haka kawai wai mutum ya tashi daga bacci ya gan a gabari a'a sai an yi shawara da shi so da mala'ika mai ɗaukar rai ya zo zai ɗauki ran shi ya ce to za ka zauna ni ko a ɗauki ranka annabi ya ce fil a'ala a'la fil aisha ta jiyo wannan ta ce ana annabi yana fil a'ala a'la a'ala ina fatan Allah ya hada ni da manya manyan abokanan zama managarta Allah ya dauki raina wannan ita ce kalmar da annabi ya cika da ita kuma Allah ya dauki ransa da mutuwa ana ganin ta. annabi musa alaihi salatu wassalam da mutuwar ta zo za ta ɗauki ransa ya same ta ya ba ta tafi guda lafiyayye mari sosai hadisin bukhari ya ɗebe mutuwa da rai da mari mutuwa ta koma gurin ubangiji ce ya ubangiji ka tura ni gurin bawanka da baya son mutuwa musa sai maza Allah ya ce sai Allah ya ce wa mutuwa ki je ki gaya masa ba rayuwa yake so ba to ya je ya samu bayan gashi na tinki a misalin ko ya dunkula hannunsa iya yawan gashin da ya ɗiba kowane gashi ɗaya an ba shi shekara ɗari aka ja ga annan musaka annabi musa ya ce wa mutuwa to bayan nan kuma fa in na gama waɗannan shekaru ɗari ɗari ɗari ɗin sai ki dawo ki ɗauke ni ta ce ya eh, kwarai ko sai in dawo mu ɗauke ka sai ya ce to yanzu ma bismillah ta ce ka shirya kana so ce eh bismillah aka ɗauki ran shi to yayin da Allah madaukin sarki ya ɗauki ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai suka yi tufaki a tona rami a binne shi a nan inda yake dakin aisha daman lokacin da ya fara yin wato wadikoli ya fara jinya yana tambayan matansa yana cewa aina ana aina ana aina ana yana ya ku mata na a ina nake ina nake ina nake dakin ma zan kwana a ina nake yana cikin jinyar suka ce yana nufin yana neman dakin aisha ne sai ya ji kwanan aisha da nisa sai ce ko za ku izini wana girkin aisha da nisa kafin ya dawo ya ce ko za ku min izini a kai da ɗakin na na aisha ta yi min jinya ba fa wajibi bane akan sai nemi izinin su amma dan kyautatawa mata sai ya ce sai ba shi izini sai suka ce ba komai suka dauke suka kai shi ɗakin na Aisha saboda ita ce yarinya karama tana da kazar kazar tashi faɗi za ta iya yi ba abin da ba za ta iya ba to shine ya je dakin a ranar litinin Allah ubangiji ya masa cikawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Anas dan Malik yake cewa ranar da manzon Allah ya bar duniya sai muka ga Madina ta yi duhu gaba daya duhu yace irin duhun da wallahi ba mu taba ganin shi ba ya shi ranar ku da manzo Allah aka ce ya zo madina sai mu ga madina ta yi haske da yawa mala akwai mutane da suka ɗimauce ba su ma yadda manzan Allah ya rasu ba da yawa daga cikinsu akwai umar makami ya ɗauka takobi ya ɗauka ya ce duk wanda ya ce muhammad ya rasu sai na yanka wuyarsa ya hau mumbari a masallaci ya zari takobi yana zaƙami hankali ya tashi ba wanda ya kwantar da wannan sai na abubakar shi kuma lokacin da ma annabin ya rasu ma baya gida baya unguwar yana gidan wata matarsa a wata unguwa a madina assun ko assan to ne ya je ya zo ya tarar da wannan ya shiga ɗakin na na aisha ɗin ɗakin yarsa kenan ya tarar da manzan allah an lullube shi an rufe shi ya buɗe mayafinsa ya sumbance shi a tsakanin gushinsa da hancinsa ya ce tsibta hayyana wa maitan ya rasulallah ya ce shi kake ya manzan Allah a raye shi kake ya manzan Allah a mace ya lullube shi daga nan malamai suka ce ya halatta idan mutum ya mutu wani in yana so ya ga fuskarsa ya gani ba laifi ba a buɗe a gani amma ba kowa ba wannan abin jama'a duk a ɗakin aisha ya faru lokacin da manzo Allah ya rasu an yi sabani shin aina za a binne shi wasu suka ce a kai shi makabarta mana inda ake binne kowa cikin musulmi sannan suka yi ta tunanin tawayya ma za a yi ma wajen yi masa wanka sabani sosai aka yi ta yi wasu kuma suka ce a ai annabi za a binne shi ne haisu ya mutu inna nabi ya yudfan haisu ya mutu annabi ana binne shi ne idda ya mutu yawa daga nan ne aka samu saukin mushkilar aka kawo musu hadisi aka ce ga abin da annabi ya faɗa aka binne manzon Allah a ƙarƙashin shimfidar da ya rasu a kanta shimfidar da nana Aisha take rike da shi a kanta kawai ita aka ɗage aka tona rayuwa aka sa shi a wurin me hikimar haka da an fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili kowa yana zuwa ganshi to mutane za su sai su kashe junan su ma don zuwa wurin kuma za a zo a yi ta bauta ma to ba kabarin annaba ma yanzu muna gani ana ta musu bauta ko ba ba ga suna ana zo ana bauta musu sujjada sosai a je a musu sallah a je a musu kaza da sauransu kamar yadda yahudawa suke an shi sana na Aisha ta ambata irin yadda ake ake zulfafawa wajen bautar kabari yahudawa da nasara sun zurfafa wajen bauta wa kaburrukan annabawansu wanda Allah ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara an biya anbiya'ihim masajida sun rike kaburkan annabawan su masallatai a wata riwayar wa salihihim da salihan bai suka mai da su masallatai kawai wai sai a sai a samu kabarin annabi cin annabawa ni salihin bawa cikin salihan bai kawai kenan sai a mai da masallaci a kabarinsa ko kabarinsa a masallaci haramun ne jama'a ku da kyau da bambaki baki da wasali duk masallacin da yake a cikin akwai kabari a cikin haramun ne a sallaci ba a sallah a masallaci mai kabari kuma ba a sallah a masallacin da yake cikin makabarta ba tsoron Allah ba ne aje ana yin wasu 'yan ƙananan masallatai ko manya-manya masallatai na juma'a ma a makabarta ga an tafka masallaci kato iya ganinka amma a cikin makabarta wanzu Allah ce la tusallu ilal kubur qubur kar sallah kuna kallon kabari wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari hana waye amma yau ga al'umman nan sun zo suna yin sallah a makabarta akwai makabartu daidai ko a garin za ga katangar makabartan za a yanka sai a yi hancin liman din yana kallon kabari bai halatta ba ko kuma ma ga an samu masallaci an zo an tona rami an binne wani babban mutum a cikin masallaci nan gurin ɗayan biyu ne malamai suka ce ko dai masallacin nan a da shi islamiyya a rinka karatu a daina sallah ciki ko kuma shi kabarin ko na waye a tone shi a ɗauke shi a kai shi inda ake binne kowa saboda annabi ya hana sallah a wuri mai kabari wanda zai ce to ai man kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ma yana cikin masallaci a ba cikin masallaci yake ba ai gashi yanzu kana ji an ce ma cikin dakin Aisha yake dakin Aisha kuma daban masallaci kuma daban saboda aka zo bayan an yi extension ƙare-ƙaren da aka yi sai aka kewaye shi aka yi mai kewaye da bayan da za a fuskanci kabarin ma kai mai sallah so jama'a ku ɗaliban ilimi ne kuma samari ne ku matasa duk masallaci mai makabarta ba a sallaci duk masallaci da aka binne wani a ciki ba a sallaci ko da an shekara nawa ana yin sallah kai dai ka bi nasi kawai ka huta ba a gargajiya addini mutane da yawa suna yin abubuwan su ba sai sun tambayi malamai ba kawai da kan suke nana aisha ta ce walau la dalika la ubri da qabru walakin khushi an yuttakhadha masjida da ba dan jin tsoron kar a zo a mayar da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci ba da sai a fito da shi fili kowa ya rinka ganin sa to amma dan kar a zo a bauta masa Allah ya ganar da mu kun ga wannan kofar liman din ba ga ta ba to kamar nan ne ɗakin annabi kawai labule ne tsakanin masallacin annabi da ɗakin aisha wannan wurin nan ne ɗakin annabi ɗakin aisha inda yake kwanciya wurin ma inda kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inda za a nuna muku iya wurin gaba ɗaya ɗakin aisha ma inda annabi yake wuri ne dan firin dan karami matsatsan wuri amma a nan ya rayu gaba ki dai da shi ne matar tasa to su ba san shirgi ba kujeru ba ba santa table ba dining table ba ba three seater ba four seater ba wacece ba ba menene ba ba ba su da wannan daki ɗaya ne dakin ma ya inda za a kwanta kurin kayan ma na sawa a ragaya ake sa su rataye a ragaya kurin akwai riwaya da ta zo ma jiya nake karantawa a gida nake karantawa nake Allah ya fi mana malam nake gaya wa iyali na nake cewa a cikin hadisin aka yi riwaya cewa maza Allah riga kwaya ɗaya a duniya riga ɗaya an yi lokacin da annabi ya rayu da riga guda ɗaya ma yanzu da ni da kai ba mu san yawan rigunan mu ba amma fa muna fashi sallah ba mu san kuma iya yawan adadin fashin ba sallah ba ba da mu ake kiyamun laili ba ba mu damu da azumin nafila ba aqidar mu ma akwai gyara riga daya a matsayinsa na mafi bikin halitta gaba daya wannan duniyar da wata aba ce ta a zo a gani wallahi da Allah bai zai bar manzon Allah da wannan ba kuma rigar ma da faci maho ku je karanta cikin al Muhammadiyya Imamu tirmidhi ke bayani akan suturar annabi ya saka riga da faci a jiki mu yanzu galiban duk talaucin mutum da wahala ka gama ya sa riga mai faci ba duba gacen da Allah ya mana a ana cikin kukan talaucin amma dai kowa yana da riga ta fi biyu da aka suka rayu ya zo a riwaya a hadisi wata rana ana karanta wanda daga cikin sahabbai ana magana dangane da zuwa da sutura masallaci ya ce wa ayyuna yace yo a cikin sahabbai ma a zamanin annabi wa ayyuna yamliku saubain a cikin sahabbai ma mutum nawa ne ma a cikin mu ma suke da riga guda biyu ai ba su wuce a irga ba yawanci kowa riga da ɗaya ne da shi sutura ɗaya ce da shi zai wanke ya sa na matansa ya zauna a gida ya sha iska saboda ba su ɗauki duniya komai ba uku yanzu akan wannan duniya sai a sa ka kashe dan uwanka don ka ci duniya ko a kan wannan duniya babu abin da ba za ka yi ba bisa Allah mutane suna da bukatar a rinka mayar da su rayuwa su rinka tuna irin yadda annabi ya rayu shi da sabansa ba cewa aka yi haram ne mutum ya sa riga ba Allah ya halatta amma karka ɗauka saka riga wai imani ne kuma karka ɗauka saka riga wai wannan yana nuna wai Allah yana son ka don ya baka riguna ko ya baka motoci ko ya baka gidaje wallahi tallahi ba shi yake nuna Allah yana son ka ba wallahi zai iya barin wani wanda ba shi da komai yana cikin mugun talauci amma kuma shi Allah ya fi so an zo mala'ika jibril ya tambayi maza da shi har suna ga dutsen uhud nan a mayar maka da shi gaba ɗaya zinari ka san zinari zinari a miyar maka da shi zinari kudin ka rinka zuwa kana kwasa kudi annabi shi ya ce wannan masallacin naka za mu zo mu rafa mala'iku za su maka ginin sa ginin zinari da zinari annabi ya ce ku bar mun shi zan zuba rumfa ta itacen dabino ruwan sama ya zubo ya ratsa ya jika idan an yi ruwan sama malam a masallacin annabi haka suke yin sallah a cikin tabo cikin tabo aka ce in sun yi sujada. kowa goshinsa a jike yake sharkaf da laka haka annabi yake juyawa an ruwaito wata rana daren 21 ga wata an yi ruwa annabi ya yi sallah da ya juyo sai aka goshinsa ga baki ɗaya taɓo ne kawai ba kafet ba taburma ba tayil wannan masallacin na annabin da kake zuwa kana yin ziyara ka duba yanzu yadda aka mai da shi ga kwalliya dai amma imanin kuma bai kai na mutanen da ba jama'a haka duniya take gangarawa take tafiya take tafiya take tafiya mai hankali shine yake wa kansa lissafi ya san ina zai sa kansa annabi da ya bar duniya kai kuma kana ganin za ka tabbata bismillah ka ci gaba da zama yau gaci muna ba da labarin manzo Allah ya wani bawan Allah ya ce lau kanat duniya ta dumu li ahliha da kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya za ta dawoma ga ma'abutanta to da annabi yana nan har yanzu bai rasu ba tun da ku aka ce ma manzan Allah baya nan to zancen ka ya kare in ma baka shirya ba to da Allah ka shirya in ma baka hada kayan ka ba to yi kokari ka hada kaya tafiya tana nan a gaban ka la ilaha illallah Allah ya mana abuwa bayan an binne manzan Allah sannan Allah ya wasa yana abubakar wafati shi ma aka binne shi tare da manzala damun ga yadda kabarin yake misali wannan kabarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a daidai kafar annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai kafarsa sai aka goya sai na bakar ana daidai kafarsa sai aka sa kan sai na bakar haka ga manzan Allah ga sai na bakar sai kuma a daidai kafar shi sai na bakar din sai aka saka sai na umar haka tsarin yake ga manzan Allah farko a kafarsa ga sai na bakar a kafarsa ga sai na umar har yanzu haka kabarin yake har yanzu har gobe har kiyama ta shi haka Allah ya ga dama ya zafi waɗannan mutanen su ne abokanan annabi a rayuwarsa kuma su ne abokanansa a kabari kuma su ne abokanansa a aljanna wani kuma wanda bai ci sa zuwa duniya ba waɗannan su ne manyan kafiran duniya a wajensa ƙwarai kuwa suna nan a talakar da mutane wai koyewa an yi biki wai a kofar fada wai ana biki ana musabaka wai an ba wata wai za a ba wata mota saboda ta yi tarihin na na aisha na na fadima yanzu sanan ake jan mutane waɗannan mutanen a wurin 'yan shi'a kafirai ne ba zan iya justifying ba ba za ka iya justifying ba ba za ka iya ban san ta za ka iya fitar da abin nan ba inda waɗannan mutanen kafirai ne ya aka yi suka zama surukan annabi yanzu manzo Allah ya auri yar gidan abubakar surukarsa ce ma'ana abubakar surukin annabi ne manzo Allah surukin abubakar ne a manzo Allah ya sai abubakar surukin manzo Allah ne manzo Allah ya auri yar gidan umar bayan abokantakan sai da ya auri 'ya'yansu ya auri hafsa binta umar sayyidina usman ibn affan ya auri 'ya'yan annabi guda biyu mata amma wai waɗannan mutanen gabaki ɗaya a wurin shi'a kafirai ne to shi kenan annabi ya auri 'ya'yan kafirai kenan kuma ni na sha faɗa ana maimaita ban san yadda za a yi abubakar ya zama kafiri kuma kai ka zama musulmi ba ana nan ana zuɗan samari da kaɗe-kaɗe a gari da yawo da muzahara da ibu wannan ba shi ne addini ba da manna hotuna na wasu malamai kullum kai in an zo zai sai a liƙa maka hoton wasu masu tafka tafkan rawani suna can suna haɗa 'yan dalolinsu ana soka musu kai kuma an zuwa liƙa maka hoto hoto shine addini kuma addini ba za a sai da kiɗa sa kiɗa ai ta waƙa ana ɗiban samari ana koya musu zina wai auren mutuwa wai wani saurayi wai haito mu yanzu mu addini mu very social addini mai sauƙi muke nema aure ya gagara ga inda zaka je kai mutu'a ai wa'azi a gama a ce da wanda yake da sha'awar mutu'a ya zo ga 'yan mata nan yanzu kamar kawon ka fa uwa ɗaya uba ɗaya ka je wani ya bada dubu biyu ya keɓanta da ita tana harkokinta amma yana zuwa yana kwanciya da ita wata uku wata hudu wata biyar kan dubu biyu auren mutuwa kenan ai shi a batai ba bata ba abin tausayi kuma wanda ya fada cikinta a sanan mutane ana ta ɗibar su Ah, ta halaka iyakaci mu mutane bayanin gaskiya Allah sa sun gane sun dauka shikenan ba su gane ba kuma shikenan don wani ya je ya shiga wutan baka da matsala ai ko kana da matsala baka da matsala in dai kai ka shiga aljanna ai shikenan amma dai abun so shine mai ku shiga aljanna tare to ya ki yadda Allah ya girmama sayyidina Abubakar ya hada shi da annabi wannan aqida ce ta ahlus suna. saboda abokinsa ne a rayuwa a hadisi ya zo da kaltu ana wa abi bakarin wa umar wa kharashu wa ana wa abi bakarin wa umar annabi na cewa na shiga da ni da abubakar da umar na fito da ni da abubakar da umar duk inda za su je tare suke lokacin da sayyidina umar ya zo zai rasu an sauke shi kashe shi aka yi kun sani lokacin da zai rasu shine aikawa na na aisha a ɗakin ta ne tunda an binne mijinta an binne babanta sai ya aika mata yace da Allah a gaya wa Aisha mata annabi da Allah ina neman alfarma idan wannan ciwo ya kai ni ga mutuwa da Allah a taimaka ni a haɗa da abokanina a haɗa da manzon Allah da Abubakar sai aka zo aka gaya wa Aisha ta ce kash da na tanadi sauran wurin wa kaina ne kaji ba ta ce na tanadi wurin wa kaina ne dan nima na mutu ina tsakanin mijina da ubana haka na su to amma tun da amirul muminin a matsayinka na umar kuma kai ma aboki ne ga waɗannan bayan Allah ku ne manya-manyan bayan Allah na haƙura na baka a nan aka za ka tona aka binne sai na umar ita na aisha da tara sai aka binne ta a baki'a wannan baki'a dai ta madina da kuke gani kuna kai ziyara na aisha tana kwance a ciki to haka Allah ga dama ya yi lissafin sa ya koyan uwana tsari ne na ubangiji tabaraka ta'ala so girmamawa ce Allah ya masa kuma ya sa shi a ɗakin yarsa ko sai umar kuma shi ma ya zo ya rasu aka binne shi ana asali abubakar da umar za a binne su ne a inda ake binne kowa to amma saboda matsayin su da tarihi su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka binne su a tare kuma an san son da suke wa annabi an san kuma son da manzon Allah yake musu kuma a tarihi ba a gani ba a rubutu babu wani dan adam da yake da matsayi sama da matsayin waɗannan bayan Allah Allah ya ji kansa da rahama to wajibi ne jama'a ku yi imani da wannan wannan akida ce ta ahlus sunna ku yarda da wannan sai ce to fa idza atita ila al in ka je kabari ko da Allah zai kai ka Madina ziyara to fa sallim yi musu sallama fa taslimu ma yi musu sallama me yi musu sallama kace assalamu alaika ya Ababakar, assalamu alaika ya Umar al-Faruq ko assalamu alaika ya Ababakar as-Siddiq assalamu alaika ya Umar al-Faruq kai musu sallama wannan wajibi ne kuma tilas ne dole ne wannan ita ce aƙida ta hannun sunna duk wanda ya je wa manzan Allah ziyara insha Allah to ku ya ziyarci sina abubakar da umar kuma dai yana tare da abokanansa ba kuma wanda ya sai raba su manzan Allah idan an je me ake ce masa a ziyara السلام عليك يا رسول الله أمين شيخ الله يتبتك قريك يا من الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة ونصحت الأمة وجاهدت في الله hatta a takar yaƙi ina shaidawa kai manzan Allah ne kuma ka isar da sabon Allah amana sannan kuma ka yi jihadi ka yi da manzanci ka yi ta wa'azi har mutuwa ta zo maka shi kenan sai ka ɗan matsa gaba kaɗan sai ka je ka yi wasu na umar ai abubakar sai ka daɗa matsawa sai ka je kai wasi na umar banda wannan ba a ƙara komai yawwa kar wani ya je yana roƙon wani abu yana neman kuɗi yana neman jari ya rasulullahi jari na ya kari a taimaka wani ya je wai shi bakarari ne baya haihuwa ya manzan Allah ba na haihuwa taimaka mu ya rasulullahi kaza ya rasulullahi kaza ba a roƙon annabi shi ya koya mana yadda za a yi so sai mu haƙura da abin da ya ce ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banda za a karanta ƙur'ani da idan rana ga wani malami a garin nan cikin malaman bida nan babba cikin malaman ya je da ƙur'ani izu sittin. ya daga abu da ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيأذكر يلا dan sanda ya wuce na malami mai karantar da al'umma mai bincike ya kaka ji kai jahilci tsakani da Allah ya kamata mutum ya zo yana tayya kawai ya je jawo surun bakara a wurin tayya kuma dan Allah ya kamata mutum ya zo ya kama yin azumin wata ramadana a watan Al-Muharram? ba alaka kowane abu akwai wurin da ake yinsa ba a ce a karanta qur'ani a wurin ba karatun qur'ani abu ne mai kyau amma wa yake karanta shi a gindin kabarin annabi to ita sharrin bid'a wato ba ta da malami Yanda ka ga bol a filin kwallo duk wanda ya zo ta kwaikwayen ta yake rike ta iya karfinsa ka buga ta wancan shi ma itare haka ake yi amma an banda haka ya mutum zai wannan abu shi yasa za ga laraba nan sojojin nan kwayan sanda suna koran mutane da an zo maza maza maza maza a wuce sai ka ana cewa kaga makiya annabi ai ma san maza Allah kaga suna kora ai ba za su bari ma ka tsaya gurin ya rasulullahi ka roke shi ba kora suke su suna da tauhidi suna da aqida ko ka zo kana yin addu'a su ce ya haji haram haram haram bid'a bid'a bid'a ya haji bid'a saboda su sun sha sunna gaba ɗaya rayuwar su sunna ne kai ku zo an haɗa maka da ruwan kwata da ruwan kwata da na ambatuwa da ruwan famfo duk an loda maka an baka fahimci addini ba ra'ayi bane addini ba san zuciya bane ba kuma gargajiya bane ba so yanzu mun fahimci mai ake musu ko sallama in za ka yi addu'a je ka kai sallah raka a biyu a masallacin annabi ka koma gefe ko koma rauda sai ka roƙi Allah amma ba a roƙon annabi shi kansa mazala ce idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to yaya shi ne ce ka roƙi Allah za ka je ka roƙe shi a ga wannan akwai rashin ladabi da biyayya a ciki so ana zuwa ziyarar kabarin annabi ne da abubakar da umar dan aje a yi musu sallama ba wai dan wuce gona da iri wajen bauta ba a wurin ba a ma bauta a wurin sallama ne ake kurin ba kuma dan neman wata albarka ba dan ba a faɗi cewa aje a nemi wata albarkar ba ko an faɗa ma ko ba gaya ma ba dama inda ka je ka ga da kabarin annabi ai za ka samu albarka to kar wani ya je ce bari ya kwashi albarkar shi ga ta nan ko ka sa mutane su je su yi kyauta addu'a ko kuma gaya wa manzon Allah wasu bukatu wani wazo yake makale ya ta faɗi wanda Allah ba shi yayi yawa alhaji ne yana bi na bar shi ya rasulullah a taimaka mu ba abin da mutanen ba su yau har yanzu ba mutanen ba su waye ba ba wai za ka tafi umra ko za ka tafi aikin hajji sai mutum yanzu sai alhaji lafiya da yaushe za a tashi ne a insha Allah jirgin gobe na karfe 11 za mu tafi to alhaji dan Allah idan ka je Madina ka ce manzon Allah alhaji tanko yana gaishe shi bai hakuri fa har yanzu mutanen mu abin da ake gina sai a ce Allah ka je ka ce ya rasulullah ina gaishe shi to wai saka wa ya ce ka aika wa annabi wai wai ka aika mai gaisuwa manzo Allah ya ce ku yi mun salati ku yi mun sallama ku yi mun salati haisu ma kuntum duk inda kuke fa inna salatakum ne haisu ma kuntum salatin ku da addu'ar ku yana da tsana a duk inda kuke a ko ina kuke salatin ku da addu'ar ku yana da tsata haka annabi ya faɗa to me yana aika wani to idan ka ce asiya ah, ce ai ba san san annabi da wannan ai ba san san manzo Allah ai ba zai karba ba sai a je a nemi mai karba to ku fahimta wannan ba daidai bane ba sannan da mutum zai je aikin hajji ko aikin umra bai je madina ba gaba ɗaya ba aikinsa ya yi zuwa madina ko ziyarar kabarin manzala ko abubakar da umar baya cikin rukunin aikin hajji baya cikin sunnoni ma abu ne dai kawai na so an so an kwadaitar akwai mutumin da ya zo sha iska wata rana wani malami yake faɗa wai duk wanda bai je madina zai ci kabarin annabi aikin hajjin sa ya lalace kuma da zaka bibici ne tattafan da suke magana akan rukunan aikin hajji da hadisai babu gaba ɗaya ciki babu ziyartar kabarin annabi to shikenan gandara ya faɗa haka ko wani zai iya gaya maka haka sai ka ce da shi to sahabban da suka yi aikin hajji lokacin annabi kuma yana rayan fasu kuma ya aikin hajjinsu tunda ka shigo da ziyara kabar annabi rukuni ne in ba a yi ba azumi aikin hajji ya lalace to wanda suka yi aikin hajji lokacin annabi yana nan ba kabarin annabi ya halatta kai biza ai wannan masallacin manzo Allah ya halatta kai biza masallacin kai biza ka tafi dan masallacin kurin ba mu dan gabarin ba ku fahimci wannan da kyau ina maimaita muku wannan maganar saboda babi ne na aƙida. kuma da yawa sun zurma a ciki sai a fake da kabarin manzan Allah kabarin manzan Allah a yi ta shirka a yi ta bid'a a yi ta abin da shari'a ba ta ce a yi ba da masallacin makka da masallacin madina da masallacin baitul maqdis ya halatta kai biza ka hada kayanka ka je dan ka ziyarci masallatan kuma ba laifi in ka je masallacin annabi ka ƙara sa ka yi wa annabi sallama da wani zai je ya ziyarci kabarin masallacin manzo Allah kurin ya ziyarce shi ya tsalla ya yi ibada bai je kabarin annabi din ya je ya yi mai wannan sallaman ba ba za a ce ya rasa ladan ziyarar masallacin ba tunda annabi bai ce wajibi ne in kun zo sai kun ziyarce ni ba muna magana ce ta ilimi fa jama'a ba muna magana ce ta ra'ayi da son zuciya ba muna magana ne akan hujja hujja hujja hujja hujja haka masallacin baitul maqdis ana zuwa haka masallacin makka ana zuwa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ko thalath masajid masjid al-haram da masjidi hada wa masjid al-aqsa to waɗannan su ne shari'a ta ce mu je mu ziyara sannan a cikin ziyarta kabarin manzan a masallacin manzan Allah ne ake ziyarta kabarin manzan Allah kuma an karantar da mu ya kamata mu yi salafu salih magabata sun kuma yana cikin bidiyoyi da mutane suke wai da mutum ya je Madina wai kullum sai ya je ya ziyarci kabarin Annabi kullum a ah, yau ban je ziyarci Annabi ba ta waye ya ce kullum ka ne imamu malik ai babban malami ne a madina ko to ba a ruwaito kullum yana ziyarta kabar annabi ya ma hana saboda kar a zo da sabon addini kullum ba a ce ba lokacin da kaga dama kai nishadi kurum so wa kanka kullum kullum kullum kullum kullum sai ka je to nan ba addini ba ne akwai kuma wanda za su yi in za su yi sallah masallaci annabi sai su je kusa da kabarin gefen inda kabarin yake wai ana za su yi sallah suna ganin kamar sallah ta su tafi karbuwa duk ɗaya ne da wanda ya a ƙarshen masallaci da wanda ya ci ciki duk ɗaya ne babu bambanci akwai wanda suke yin dawafi shekarar zan iya tunawa shekarar 2002 ko 2003 muna islam university of madina alhazai sun zo da ido na wannan na gani wallahi malam wani alhaji aka bashi ina jin wani lakani ne aka bashi gaba ɗaya masallacin annabin nan kaga fadinsa ba girmansa ya isa mutum miliyan kaza yake ɗauka amma wallahi malam mutumin nan da ido na na ganshi ina gaya maka wannan ba wannan gaya ba da ido na na ganshi yana yin dawafi yana zagaye masallacin gaba ɗaya ke zagayawa kuma yayi haka ina jin malamin ne ba shi lakani yayi haka kaga hakan nan a haka din nan ina kallon shi ya ya dawo ya ya dawo na ce ta wannan duk yadda aka yi wani malamin gargajiya ya ba shi aiki kenan kaga maga inda ake dawafi a makka amma shi kuma a madina aka ce dawafi kuma yanzu wannan kana masa magana sai ce baka san annabi ne sunan ba daidai ba ne kuskure ne don Allah yan uwana ɗaliban ilimi wannan maganganun za su yi muku amfani saboda wata ran zaka je aikin umra ko zaka je aikin hajji Allah ya gane da mu manzo Allah ya hana a da kabarin su ya zama idi yace la taj'alu qabri idan kada ku mai kabari na ya zama idi wani biki wani taro na gane ko mai al abin da yake maimaituwa a yi biki a yi taro lokaci bayan lokaci kar ku da wannan ya zama haka annabi ya hana malai ce wal amru bil ma'ruf wan wa anil munkari wajibun illa man khifta saifahu aw asahu yana daga cikin aqida ahlus sunna umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna wajibi ne jama'a wa'azi dole ne fadakarwa dole ne isar da sabon Allah dole ne sai dai ga mutumin da ka ji tsoron takwabinsa ka gan kai mai wa'azi zai yanka ka to shi kenan sai ka jage ba ka yi noke sunan wani wai malam noke au asahu ko kuma sanda ma'ana akwai waɗanda suke hana a yi wa'azi ko yawwa to idan sun hana din shi kenan sai ka canja uslubi karka ce an ci kar a yi za a kashe ka sai ka ji ɗin dan a kashe ka ɗin a canja uslubi sai ka duba ka gani ya kamata ka yi manzon Allah ya ce marra aminkum munkaran sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya ga mummunan abu munkari daga cikin ku ya gayyara shi canja shi da hannu idan bai samu dama ba ya yi amfani da harshe idan bai samu dama ba ya ki abun a zuciya amma wannan shi furonin imani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah ya yabe ku wannan al'umma ku ne mafi alheri sifar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani akan mummuna kuma kun yi imani da Allah yace wal waltakun minkum umma da'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun cikin ali imran a samu wata al'umma wata jama'a daga cikin ku da za su rinka kira zuwa ga alheri kira zuwa ga alheri jama'a ba aikin malami bane kadai ko wanda bai da ilimi ma zai iya faɗakarwa akan alheri ko ku yi kira zuwa ga alheri ku yi hani akan mummuna waɗannan masu wannan sifa su ne masu rabauta والمؤمنون والمؤمنات بعضهم awliya'u بعض Allah ce mumine maza da mumine mata sashin su majibinta sashi suna son sashi mumini da mumini yana kaunar dan uwansa ka ba kai mumini yana kaunar dan uwansa mumini yana kaunar dan uwansa mumini yana jibintar lamarin dan uwansa yanzu mumini zai dauki adda ya sare kan da dan uwansa saboda ciyaman local government yanzu mumini zai dauki wuka ya kwantar da dan uwansa ya masa yankan rago saboda siyasa wannan mumini yanzu zai dauki wuta ya funka gidan dan uwansa saboda siyasa to an raba ku ne da imani aka ba ku demokaradiyya wani ne gaske ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi ko karka yadda ko karka yadda rabuwar kai hada da juna ba ɗabi'ar musulmi ba ne kwata-kwata wata tutar banza wata jam'iyya ta banza ta iska wani ciyaman na shirme har yayi ya gama ma baka hadu da shi ba ba zai maka komai ba wallahi to gaya me zai maka gaya mun me zai maka wani ya yi kisan kai a cikin wani abu yanzu gashi ne an yi zaben ciyaman an yi an gama suna can ana ta musu murna wani kuma yana can a kabari ana masa yana shan kashi tsautsayi ya sa aka maka lahu ka fadi ka mutu a kai ka kiyama ka ce wannan rikicin demokaradiyyar ba ka shiga uku ba yana duk wanda ya ga ana rikicin siyasa wallahi tallahi ya gudu kakka yadda aka shiga ka tafi a wannan tsarin Allah saboda ba mu tsarin Allah ba ne. ya kamata ku san da wannan ba tsarin Allah ba ne. yahudanci ne tsagwar ɗari bisa ɗari ba a tuntuban Allah a cikin demokaradiyyar nan siyasar nan ba a neman shawarar manzan Allah a cikin siyasar nan ba a neman shawarar sabai ra'ayi ne kurin na kafirci haka suka so a yi kuma haka ake to dan me zan je in kashe dan uwana akan wannan akan neman na masara sai dai za ka ci abinci ka je ka ci abinci kurar ya san ba wasu a masa magana to ya za ku zo ku ci abinci ba ku da muke ne muna da abinci abinci abinci ka ci abinci gara sarkin ci ku yi wa 'yan uwanku umarni da kyakkyawa ku yi sani da mummuna a lokacin da wannan al'umma kai bawan Allah a lokacin da wannan al'ummar ake binta gida-gida ana kashe ta a lokacin da ake ɗana kunamar bindiga a kashe mana yan uwa yan uwa nawa aka kashe mana ba a jawa gani ba a nan unguwar mutum nawa aka ɗauki kunamar bindiga aka harbe shi ko diya an bayar a banzan bazara aka kashe shi a iska kwarau saboda wata manufa ta a rage mana yawa garurrukan mu nawa aka halakar al'umman mu nawa aka kashe nawa aka tada mai aka kashe mu ake ta kashewa a lokacin da muke cikin wannan yanayi kuma wai a lokacin ne muke zuwa wai muke hayaniya a gari muke ɗaukan makami muna kashe kanmu da kanmu babu arne ɗaya da ya mutu a cikin wannan hayaniyar ba arne ɗaya musulmi ne gaba ɗaya wannan al'umman malam yaushe za ta gane yaushe za ta waye kun tura musu motoci kun yi sare-sare kun yi zage-zage yanzu a masu 406 lafiyayya mai numfashi suna mulki kuma kana nan ko keke baka da shi makaranta ma ta gagara karasuwa in ta karasu ka gagara shiga jami'a in ka shiga jami'ar ma ka gagara in ma in ma talauci ya ishe ka kuma wallahi ba abin da zai yi maka sau muna faɗin wannan yan uwana samari ku dawo kan addini ku daina bari ana yaudara ku musu ma akan wannan harkar siyasa ba da wani amfani da an fara ta shi ka bar gurin wallahi gwanda ka je kai salatin annabi ya kuma ka kai da wannan wallahi gwanda ka je ka yashe kwatar kofar gidanku Allah ka san kai abin kirki abin yana da ciwo kwarai da gaske na je wani wa'azi shekaran jiya a wani ƙauye cikin ƙauyukan kano ina local government cikin daji ga magariba ta yi har ma ta wuce shayi ta kusa shiga ga mutane na iya ganin ka an hadu a daji da motoci da wane ne da yara da samari da da wane ne da manya da dattawa da wayewa da sauransu ana zaune ana jiran wai wani ciyaman zai zo an rantsar da shi za a tsare shi a nan dajin ba wanda ya sallama garba cikinsu mutum sun fi ɗari bakwai isha'i ku damu Allah ji kanta suna nan azube wani miskini gaba ɗaya duk furfura ce ma a fuskarsa furfura amma shi kuma ga inda Allah ya rubuta masa rayuwar inda za ta ƙare ya zo yana jiran wani can an ratsar da shi ana masa murna ana masa murna zai aljihunsa zai cika zai samu harka Allah wallahi kai kuma sai dai ka karasa haka ku guri mu gaya muku gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi mu ne yan uwanku mu muke tare da ku mu za mu feke ta mu gaya muku da mu muke haɗuwa kuma muna kyautata wa junanmu zato wallahi babban burin mutanen mu su waye kar mu ce zama ba gidaje mutum yanzu yana kano ya zama ba gidaje ne kawai ka zama rudadde kana da bokonka da komai in ma baka yi boko ba kana cikin yan boko in ma baka yi bana kana cikin masu addini wayayyu ka zama ka zama ba gidaje rudadde ba har yanzu mutanen ba su waye ba suna ta ɗiban ka ɗebi hoton wani kana ta lillikawa kana ta yawo a kan me A kan me don dalili yara nawa ya kai makaranta university a unguwarku mata nawa ya aurar marayu nawa ya dauke nauyi rijiya nawa ya tona kwalbati nawa ya gyara mu masallaci nawa ya gyara mu babu ko daya mu wannan maganganun da muke faɗa shi yasa ake ganin muna da bakin jini su ba sa san mu kuma dole mu faɗa ko ba gama ne ba dan malami idan ya zauna bai faɗi gaskiya ba shi kansa sai Allah ya kwashi albarka a rayuwarsa sai dai gaskiya tana da hadari a iya kashe ka saboda ita wallahi dan wani in ya ga ka tsaya masa a hanya to ba ruwansa da amfanar da mutane da kake zai iya zuwa kurin ya kifar da kai shi kenan ya huta ka daina taba shi amma mala ka zo da ake bautar da wannan al'umma mala ta bauta a banza wallahi tallahi a banza wallahi wani himmar da zai wallahi tallahi malam ba zai je masallacin juma'a ibada ba to ainihin tafabo to wannan da yana cikin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna munafukai su ne suke umarni da mummuna المنافقون والمنافقات haka Allah ya faɗa cikin surar tauba munafikai maza da munafikai mata ba'dhum min ba'd sashin sai na son sashi ya muru na bil munkari suna umarni da munkari wa yanhauna anil ma'ruf kuma suna hani akan mu kyakkyawa suna hani akan aikata kyakkyawa kaji akasi wa yaqbutuna aydiyakum suna rike hannayensu ba sa bayarwa nasullah fa nasiyahum suka rabu da Allah Allah ma ya rabu da su to kar ku zaman cikin munafukai ku zaman mutanen kirki masu bin Allah masu bin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa taslimu ala ibadillahi ajma'in Karin rinka sallama wa bayan Allah in ka zo wucewa assalamu alaikum gaisuwayen aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin yana cikin aqida ahlus sunna inda ahlus sunna zo sallama yake ahlu sunna ba dan barka dai bane barka dai ina assalamu alaikum ala bashi daga bayan assalamu alaikum a ce barka dai kuma ahlu sunna ba dan yawa bane a ce assalamu alaikum ce yawa dan gargajiya ku yi wa mutane sallama malam aka ce a gidan aljanna kun sai dai ka ji ana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum in gaya muku sirrin sallama sallama tana da sirri malam duk wanda yake mutane sallama to yana sayan zuciyarsu ne ba wai da kuɗi ba da wannan sallama za su ji suna son sa komin kiyayya da mutum yake maka inda kana mai sallama wallahi sai ya soka kuma ka jarraba a layin ka ne ba sa son ka ba ku alaka da su a mota ne kullum idan ka zo ka ce assalamu alaikum kuna lafiya alhamdulillah ka wuce ka in ka dawo ma assalamu alaikum yara ma suna wasa ka ce assalamu alaikum dan ya tabbata a hadisi annabi zai zo tarar da yara suna tsalle tsalle sai ya tsaya ya musu sallama kai ko abin da ke raba ka da suran kwashi kuma yanzu ka ciro ka tarar da yara suna bol ko suna guje-guje kuma maza ne sai ya tsaya ce assalamu alaikum su gaggaisa har mata kai ga yaran suna ganin manzon Allah kafin ya musallama za su tafi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum kuma kuwa an gwarku ka koya ka jarraba ka gani in dai kana yi wa yara sallama za ka gani sun ga salamu alaikum salamu alaikum baka cuta musu sunna ba ka cuta musu sunna a wannan malai na sauki to ku rinka yin sallama amma wani da yake dan boko ne shi sallamar ma bai saba ba ai shi dan boko ne excuse ko ko wai zai shiga maka daki wai excuse what is excuse ga wani ne wai ya zo yana atishawa kaga mu a suna atishawa in kai atishawa bai zaka ce alhamdulillah to shi ne katin excuse me <coughs> excuse me excuse me la ilaha illallah wannan ne da ina ido na na gani da ido na na gani ba wannan da ya gaya mun ba me ja wannan orientation na boko bokon da ba a sirka shi da addini ba musulmi ne atishawa me yake kira Allah ne ya cikin su ne <laughs> wani ya sake wa mutane tusa ya ce excuse me please <laughs> ya ce bayan ka gama tsawon mu za ka ce excuse me <laughs> Allahu akbar Allah ce amin wa yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci to ku yi mutane ku mayar musu da gaisuwar irin ta koyi wacce ta fita inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah tabaraka ta kasance mai hisabi ne akan komai da lissafi fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala aliha Allah ce in za ku shiga gidan mutane ku yi musu sallama ha kar a shiga gidan mutane a sallama ba sallama ko family house ne ko gidanku ne ka daina shiga gidanku ba sallama gaji ko in za ka shiga ka ce assalamu alaikum <laughs> Allah ya wada kuwa wai wani wani abu ne na tuna ake mun fatawa wani ne wai ya je gidansu yana sallama assalamu alaikum assalamu sai da ya shiga sai matan gidan suke cewa yau wani ya kake sallama yau sai ka ce ko. <laughs> ka sa al'adar mu ushe in gidanku ne ba za ka yi sallama ba wai wani ya zo gidansa ya sallama ya za ka rinka sallama kamar ba gidanka ba to shi yasa a aqidar bahaushe al'ada bahaushe kawai sai dai ta shiga gida baya sallama ka ba baya dawo dauke kwano fasa roba baya ajiye wannan kaza kaza kai kai da ake sun an zo yara su suna rahama ana jin kai amma kai ka zama dodo wannan ba daidai bane ku yi sallama to ga yadda ake sallama assalamu alaikum daya ko salamun alaikum biyu wannan ina muku sallama kenan malam ko masallaci fa ka shigo ba ko masallaci ka shigo ba a dauke maka ga mutane sallama ba yanzu misali mutum zai zo nan kafin a yi sallama kafin a tada sallah ba mutane suna zaune ba kan mutum ya zo ya shigo kawai shigo ya aje takalmin suka kabbara idan ya shigo ya ce assalamu alaikum shine sunna liman ya shigo mutane masallaci assalamu alaikum ba ku ga amun bari idan ya shigo zai fara hudu ba ba sai ya ce assalamu alaikum ba ashe ana sallama to me yasa mu mun zamu shiga ba mai ni da ban sani ba lokacin da muka tafi karatu a madina irin masallacin unguwa haka mun zauna a wata unguwa ba a jami'a ba in zo sallar asuba kafin a tada sallah sai in ji ana sallama da an sallama sai in juya ah na biya kuwa sai in koma sai in sake jani assalamu alaikum ni dauka wani abu ne ya faru ashe su laraba wannan sun riga sun saba dama ko harami ne wallahi wani shigo bare maka bare sallah maka sai assalamu alaikum sannan ya kabbara amma mu masallatan mu malam ba a wannan kan kula kuma to sai ku dan faɗa da ma ne ka zo ka tarar da mutane assalamu alaikum kai malam ko mutum yana sallah fa ana mai sallah ba karewa ko mutum yana sallah ana mai sallama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan mutum yana sallah aka yi mai sallama ya zai sai mai sallama sa haka haka ake mai da sallama to jama'a me yasa muke kaurace waɗannan abubuwa saboda ba a karantar da mutane ba yanzu in ka zo kana mutane sallama a masallaci sai zai wani abu ne bako amma ka yi ta yi har a saba in ka yin kuma wani zai tafka da ka ce salamu alaikum wani ko bai jiyo da cewa alaikum salam ya yi daidai ku yi sallama to ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ji uku kenan to wajen amsa fa assalamu alaikum suka ce wa alaikum salam ya yi daidai ko kuma wa alaikum wa rahmatullah wannan ya fi wancan na farko lada ko kuma wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan kuma ya fi na biyu lada ko kuma wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wannan kuma shine rufe kofa kenan hatta amsa sallama akwai wanda mai karamin lada da babban lada kun fahimci wannan ita sallama za ka yi lokacin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga wannan ai addu'a ce me sallama ne addu'a ne jama'a amincin Allah i tabbata a gare ku da rahamarsa da gafararsa da jin kayinsa me aibu a cikin wannan in gaya maka wannan ka ce barka dai ba mana kuma me ya laifi wannan mutum yana cikin masallaci mutane suna zaune kace da su amincin Allah da rahamarsa da gafarar sai tabbata gare ku me illa a ciki dama me ya kawo su masallacin neman gafara to jama'a waɗannan abubuwan su ne sunna ɗin da kuke jana faɗa sunna halin sunna akwai da mutane addini ga yadda ya kamata a yi ba wai gargajiya ba to wallahi da yawa yanzu akwai wuraren da zaka je kai mutane sallama ba za su amsa ba kana yi wa mutane sallama wallahi ba su amsa ba kuma wani kuma ma dama is built on bai ma iya yin sallaman ba ma kawai zai zo ne barkan ku ne. kuma mun saba ya barka ne saba malam muna musulmi ba maguza ba ka zo kana mana barka ne bai kamata ku gina majalisun ku wurin zaman ku haka ba wani ya yana barka ne barka ne aka yi banza da shi ba wanda ya kula shi wani kuma ya zo kawai zai tare da mutane barka ne da Allah ina gidan alajiwa ne sai wani ya ce wallahi ba mu sani ba sai dai mun san gidan alaji assalamu alaikum sai gilti ne sai kama shi kaga wannan ayyuma at ta'alimu bil fi'li أوقع في النفس من التعليم بالقول shine practical aspects kenan ko ba ka bane a karanta masa practically ku sallama jama'a Allah yana son sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ranar da za a gamu da Allah sallama ake ya jama'a ranar kiyama kenan Allah ma Allah ma ranar da zai haɗu da bayansa sallama yake musu assalamu alaikum Allah da kansa ranar da aka haɗu da shi a kiyama sallama yake fara yi wa mutane shi ne ma'anar tahiyyatuhu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam kuma za a ji magana Allah kuma za a ji sallamarsa kuma za a miyar masa da sallamar shi Allah da za a ce Allahumma anta salamu wa minka salam haka za a ce wa ubangiji yau Allah ya zo ya yi sallama sai ya ce ya Allah ai kai ne assalam din wa minka salamu kuma salam din daga gare ka ne ai yau ai an gama sallama Allah din mai bada sallamar mai assalamu din mai suna assalamu wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus assalamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir assalamu yayi wa mutane sallama to sai a ce allahumma anta salamu wa minka salamu wannan ita ce sallamar da ake mayar wa Allah a kiyama kuma ita ce ba aka rama kallawa aka ce da kai kullum idan ka yi da sallah ka rinka yin ta amma ringtone na waya ya hana ka kai wannan kana cikin sallah ana cikin ranka lima yana assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi kana jefa sallamar nan zaka mika hannu ka dauki waya alo alo alo ta san mutanen mu ba sa hakuri an kira waya dole sai an amsa wannan ta hana kai wani alama ta salam wannan ita ce gaisuwar da ake kuma 'yan aljanna ma abin da suke kenan suna gaida junan su sallama jama'a ana so a rinka yada sallama yana cikin aqida alu suna a yada sallama ifsha'us salam wanda Allah yake cewa man at'ama at'am wa afsha salama wanda ya ciyar da mutane abinci ya yada sallama وصلى بالليل والناس نيام يي صلى الدري ألوك متاني سنا بچي آه. دخل الجنة بسلام زي شجاء الجنة دا أمنشن الله كتشير دا أبنشي كويا دا سلمة كوي تسلمة ويا أوفيسوشن gwamnati wai ba a sallama wai wai wasu sun kafa doka wai ba a sallama an kana yawan sallama sai ta kai no this is not in Islam We don't like any salam, salam, salam, we don't like it. Just say, excuse me please, excuse me please. Saboda su Yahudawa ne. Manzo Allah ya ce ku ciyar da abinci ya ku marowata ku ciyar da abinci wanda yake marowaci baya ciyarwa ya ciyar da abinci dan ciyar da abinci yana shigar da mutum aljanna dauri Allah ka raba mu da zumbulanci da ruwa sannan ku yi sallah da daddare mutane suna bacci wannan aikin maza kenan a kwarai kwarai ana bacci ka yanke bacci uku da rabi karfe hudu ka dauki asuwaki ka goge bakin kamalan ka yi alala ku yi ta fafatawa a yi ta sallah in baka haddace qur'ani ba ɗauki qur'ani ka ta karantawa kana sallan shi in ka haddace ta karanta abin da ka yi wannan suniya a lokacin mutane suna bacci insha Allah kana cikin masu shiga aljanna cikin amincin Allah manzala ce la tadkhulul janna hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba jama'a sai kun so juna ku so junan ku ku ci juna ku daina fada da juna shi za a ce kun zo sallah ku daidaita sahu na da kafata da taka dan mu so juna wanda suke haduwa suna hada sahu suna yin sallah wuri guda ya kamata su dauki makami su kashe junansu ya kamata su rinka yi wa junansu habaici suna fada da junansu suna yaƙa junansu ba sa yi wa juna magana la afala adullukum ala manzala ce ba so nuna muku ala amrin idza fa'altumuhu tabahabtum idan ku aikata wannan lamari za ku samu soyayya ku kaunaci juna suka ce eh kwarai manzala ce abshu salama bainakum ku rinka yada sallama a tsakaninku yada sallama yana sa ƙauna, kamar yadda muka faɗa sai ka ji mutum yana son ka sai ka yan uwanka suna son ka kawai dan kana suna ma sallama ko kana musu sallama ko da ba kuɗi kake ba su ba kuma ya da sallama yana kore girman kai dan duk wanda zai ma sallama to ya cire girman kai ne ba wanda zai zo cewa shi baya ko baya kula kowa ba ba ruwansa da kowa ba to Allah ya mana afuwa ku ya kuri saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan dan na san ku ya ku matasa sai mu kai asuma ba amma muna da yan dattawa masu farfara a nan kar su fara hada takalman su yi gaba <laughs> ga wani ɗaya daga cikin a abinda na faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuna ba harshe Allah ya mana afuwa ana ba ku hakuri watan da ya wuce me faru ne to alhamdulillah ba sai na ba ku hakuri ba Allah tabaraka ta'ala ya sa mana albarka za mu tashi wata mai zuwa wa man taraka salatul juma'a hukuncin barin sallar juma'a da jami'i insha Allah muna fatan Allah ya sa za mu samu darasi dai kafin Ramadan za ya samu na'am ba za a samu ko ma'ana wannan asabar shike na bari mu lissafa yanzu bayan wannan asabar din asabar nawa za a samu kafin Ramadan guda uku ce to wannan masallaci na ku sai hakuri Allah sa albarka wannan shine karshen karatun mu a wannan shekara sai kuma wata shekara insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum shin malam wai gaskiya ne wai koya mutum wai a duniya wai yana da wanda ya kama da shi wai kowane mutum yana da wanda ya kama da shi kuma wai wai ya zo a hadisi a haka dan to wallahi ni dai abin da na sani shine um, abin da na sani shine dukkanmu dai daga daga annabi adam muke manzo Allah kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga adam kuke adam kuma daga turbaya yake zai iya yiwa wani ya kama da wani ko ya sani ko bai sani ba zai iya kuma bai kama da kowa ba amma wannan maganar cewa akwai hadisi da ya ce kowa yana da kama wanda ya kama da shi ban san shi ba ni Allahu a'lam menene hukuncin wanda ana cikin yin sallah saboda iska ta matsa shi tusa ta matsa shi kawai yi sallama kafin liman ya gama aka yi mai magana ya ce shi yana da uzuri ne wallahi bai da sallah duk wanda yi sallah bai yi sallama da liman ba ba shi da sallah ina da bai kamata ka riga ka zuwa duniya ba zai yi to shi kenan to kuma yanzu za a yi a ce a ce sallaka ta yi alhali ka riga liman sallama ko kora aka yi kuwa so sallaka ta baci dama na ya hana ka wala huwa yudafi'u al-akhbathani annabi ce kada aje mutum ya salla yana kokarin matsi fitsari ko bayan gida in ka ji ka matsu in dai ka ji ka matsu to shi kenan ka je ka ka kai tusar ka ka fita waje ka samu gefen alwala wurin alwala inda ba kowa ka sha numfashi ka sake ta ta fito sosai ka je ka jaddada alwala ka taho kurum ko ka dan tsallaka bakin titin nan kamar za ka dan face majina ka hada rabi face majina rabi abin naka shi kenan abu mai sauki in ka yi ta wasu ƙabilu kuma da ba sai na faɗi sunansu ba wata rana an shi ma a jami'a ne na je ɗakin wani abokina da daddare wani karatu ya kai mu kawai akwai wani makwacinsa ɗan najeriya ne amma dai wata ƙabila ne ba za mu faɗa ƙabila ba saboda kai zama fa'an na kwanci sai na ji uhuh. kuma shi ma yana magana suna hira a wani <laughs> na dai dan dan ci ne haka irin da yake yi kamar baka ji ba an ji masu ne <laughs> ni dai na kasa kwaran ce wai ya aka yi haka sai ce a ah, ai wani abokina ne ai dan gari kaza ne dan jiya kaza su ai a wajen su al'ada su ai ba illa bane tusa a yi ta fili ba illa bane idan kai ma cewa ake sannu saboda ka fitar da kaya sannu to wani ya gaya mu yace ba ture ma in zai yi zai ce excuse me please sai <laughs> wasu daga cikin turawa to amma kun ga mu ɗabi'ar mu da al'adar mu ta Hausa Fulani gaskiya ba mu haka haka ne yawwa <laughs> Allah ya bada afuwa Allah ɗaya gari ban banke sunan wani shiri wannan ce da Allah malam me hukuncin wanda zai abu wai sai ce shi ko ba sa'a a sai yayi to yaje ta yi mana ko ba sa'a sai yayi me hukuncin sa me hukuncin sa yaje ta yi Allah kuma zai gama shi da rashin sa'a wannan izgilanci ne ga ubangiji ai bawa a gaba ɗaya rayuwar sai yana so ya samu sa'a me sa'a rabo shine fa sa'a to wani mutum yanzu ce ko ba rabo sai yayi to sai yaje ta yi sai zai ta yi wannan ce da Allah mana na son karin bayani akan salatu tasbih salatu tasbih gaskiya bata inganta ba kuma yadda da yawa cikin malamai suka faɗa bata inganta ba sun bai kamata ba in yi ta bayanin ta alhali bata inganta ba sai dai akwai malaman da suka ganin kamar ta inganta idan kana son bayanin ta um, akwai wannan littafin shi da albani ya kawo hadisin salatu tasbih din mishka mishka littafin mishkatul yana nan ya kawo dan ma'albani albani ma ya inganta wasu sinadai daga ciki ya yi bayani dalla da sallah ce mai tsawo da ake ta taswi amma ni ba na ganin ta inganta shi yasa ba zan yi wani bayani a kanta ba Allah wannan ce malam idan mutum yana bin mutum sallah to shi kuma limamin fasiki ne sai daga baya aka gaya wa mutum ya gane cewa wai fasiki ne kai kuma baka taɓa ganinsa ba to malam za ka daina bin sa sallah ko ko za ka ci gaba da bin sallah ya danganta ga wanda ya baka labarin in mutum ne da amintaccen mutum da in ya bada labari ana karba ka yarda da shi ba zai maka karya ba ba zai wani kage ba sai baka labari wannan limamin bai da kamewa sallolin da ka yi da shi da ba komai afallahu amma salafa wannan kuma na gaba sai ka kiyaye ko sai ka daina masa sallah ka canja wani akwai limamai da yawa akwai masallatai da yawa akwai wani lagu da dattawa ne wallahi amma suna da iya sallah sun iya sallah suna da kamewa daidai gwargwado amma idan baka da ilimi jita-jita ba aiki da jita-jita ka bincika sai ka tabbatar ko ba ce aka gaje ka ta bincika sai ka gane ba su gine ko waye waye a labarin da aka baka ka nemi hujja wallahi mun yi bayani akan cewa bai halatta a yi sallah a masallacin da yake da kabari a cewa wani ya rubuto sunan wani masallaci yana cewa kaza kaza ba ruwana da wani masallaci kuma ba in dai kai wani irin mutum ne kai baka ganewa ba sai an kira suna wani masallaci ko na waye ma ko ba ka bane ba kawai ka'ida ce idan dai masallaci akwai kabari a ciki bai halatta a yi sallah ba ko na waye kullum kalas a zo ka rubuta wani masallaci ne wani kawai ko na garin in ka gan kaga zaka je kai ka je kai ta ni dai nassi ne na faɗa annabi ne faɗa ba ni na faɗa ba yana nan koma cikin littafin akwai littafin da albani ya tahziru sajid an ittikhadhi qubur al masajid littafi guda aka yi dangane da haramcin yin sallah a makabartu ko me da masallaci kabari ko sanya kabari a cikin masallaci littafi guda dungulungun hadisai rututu da annabi ya faɗa gashi nan ka san su mutanen mu wato suna da matsala wai ka yi ta bayani wai so yake wai sai ka ce kaza sai ka kira sunan wani ka ce kaza ba sai ya kira suna ba ko a wani gari ne ko a wace unguwa ne kuma ko na suwaye magana annabi ita ce gaba da magana kowa za a gyara a gyara ba za a gyara ba wannan kuma eh, everybody should find his way ko ba kama ne yawa wannan ya ce malam tambaya ta ita ce game da ziyarar kabari na ga mutane sai sun je gindin kabarin sai suke yin addu'a kuma ma wasu ma alif suna ne to kuma sai me alif suna nawa wasu yin kwaba sanan da yawa ai alif suna ka san wani suna ne amma baya zuwa makaranta alif suna ne haka amma baya zuwa karatu da an zo magana suna su ne yan musu wallahi mu kaza amma baya zuwa makaranta baya zama masallaci ana darasi da shi dole ya shirme duk wanda bai da ilimi zai zo da abu da bako ya ci bil ghara'ib da ahli suna da ahlul bid'a da ahlul waye da ahlul waye in mutum yayi daidai a faɗa in bai daidai ba yayi kuskure ba a zuwa gindin kabari a yi addu'a a roki kabari ba wai addu'a mawaci ba ana yi wa mawaci addu'a za ka je gindin kabari ka roƙa masa Allah Allahumma maghfir lahu warhamhu wa thabbit man da kawai da mas'ala اللهم لا تفتنا بعد اللهم ادخل الجنة مع الأبرار kala كذا اللهم كذا allah ta ana idan wa فهمتم؟ amma kai ka je ka roƙi kabarin ya baka ka ce ya maka kaza ko ka je da zikiri gindin kabari wannan duk ne ba a roƙon kabari duk wani matacce ba a roƙonsa Allah ya faɗa cikin Qur'ani qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma da khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ba ka gaya musu kun ara'aytum ma tad'una min dunillah yanzu wanda da kuke kira ba Allah ba aruni ma za khalaqu min a gaya mun a nuna mun me suka halitta a bayan kasa wanda kuke zuwa ku roke su ba Allah ba me suka halitta sun halicci kuda sun halicci sauro sun halicci ganye ba su yi halittin komai ba ku je kuna roƙon su am lahum shirkun fi samawat Allah ya yi fushi yace ko mun yi tarayya da su ne wajen halittar samai daga sai sun taya ni ituni bi kitabin min qabli hada a kamo wani littafi mana a kamo wani littafi ba wannan ba kafin wannan qur'ani da zai nuna haka ko wani gurbi na ilimi in kuntum sadiqina Allah ce ba wanda yake kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila al-qiyama ba wanda yake wani bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wanda wannan nan wallahi har kiyama ta shi bare amsa mai ba haka dai gidan kabari kana roƙon sa wallahi har kiyama ta shi bare amsa mai ba da kai da wanda ya roki wannan abu da dai wallahi da kai da wanda ya je kafe kata ko fulanki yake roƙon sa wallahi duk daya kaga dai iya hauka mutum ya je samu fulanki na fulanki ka bani haihuwa fulanki a kara mun jari fulanki ina cikin wani yanayi haka in ka je ka roki gabari na gabarin fa shi yake bukatar taimako ko ba ga bane ba ah to inda ana roƙon wani ai mun karanta yanzu ziyara annabi an ce a roƙi manzon Allah kar a roƙe shi aka ce an ana to dan me za zo a roƙi wani malami ai kaga wannan akwai kwancewar noti akan mutum so ba daidai bane kuskure ne kan ku roƙi gabari kuskure wai mai falal salatul haja salatul haja shine yayin da mutum yake da wata bukata ya tashi sallah ya gaya ubangiji raka'a biyu ya roki ubangiji tabaraka ta'ala ya biya masa bukatarsa ya halatta ka roki ubangiji tabaraka ta'ala ya biya ma bukata ta hanyar yin wata ibada wai wannan shi da Allah mala akwai hujja ne idan mutum yana zaune idan babba ko wani ya zo sai shi ya tashi ya bashi wurin saboda malam menene na ce da na ce wani ko ya ya ce wani wai ya dan matsa masa sai ce ya halatta ne ko ya bashi hujja ko me sauransu girmamawa ce ya halatta girmamawa ce idan kana zaune a wuri wanda ya fi ka shekaru ya fi ka matsayi ko ya fi ka ilimi ko na abu ka tashi ka bashi wuri ya zauna wannan mutunci ne akwai shi a hadisai akwai shi a cikin ayyukan salaf salih magabata na kwarai batun matsawa kuma qur'ani ne gaba ɗaya faɗa ya ce ya halatta wani in ya zo wuri ya ce wani ya matsa fa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum فإذا قيل انشدوا فانشدوا فإن فإلا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات so girmamawa ما واني أبني mai kyau kwarai da magana maganar miƙewa shi kuma haram ne bai halatta ba kamar misali muna zana a masallacin sai wani babban mutum ya zo sai kowa ya tashi ya tsaya Allah ne ake tashi mai ake tsayawa qumu lillahi qanitina ba yi yana faruwa a wuraren taro da yawa sai wani babban mutum sai zo kowa sai ya miƙe wannan ba addini ba ne akwai wani hadisi na sa'ad bin mu'az da wasu ke kafa hujja da shi a cikin bukhari shawai ya zo annabi ya ce sabai umu ila sayyidikum ku tashi ga shugaban ku hadisin kuma cikatan su shine umu ila sayyidikum fa anziluhu bai da lafiya ne aka kawo shi akan jaki ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sahabbai ya ce ku tashi ga shugaban ku nan ku sauko da shi daga kan abin hawa an ce ku tashi ku sauko da shi an ce an ce ku tashi ne ku miƙe masa ba daidai ba ne hatta tsayawa da ake a bayan wani ko a bayan wani malami ko ne a tsaya gau wani ya tsaya ko dan agaji ko na bai halatta ba haka annabi ya mana ce za ku kuna tsayawa a bayana kamar kiristoci kamar yadda rumawa suke yan rumawa yan waye sai dai in akwai fitina ko akwai hadari ko akwai rashin tsaro ana jin tsoron faruwar wani abu to wannan wani zai iya tsayawa don ya kare malami ko limami ban sani ko kun fahimce ni so irin wannan miƙewa miƙewa nan yana da wahalar bari kuma mutane ba gane suke ba amma dai ba daidai ba ne wata rana an taɓa gayyata na wata laccawa ni local government to a ciki an gayyaci manyan mutane da su to ni dai na riga na zo kan lokaci to kuma ana jira his excellency zai zo kuma mu ma muna dan kan hanyar tebur tun da za mu dan yi wa'azi mu ma mun ci albarma an dora mu a sama ana nan ana nan sai gashi an shigo ko ko ko ko ko yalla bai shigo kowa ya tashi ya tsaya kan kujerar nan hanyar tebur nan da wanda suke zaune tashi fuskar tsaya na ce tab yau ga ranar da za a aiki da hadisi ya zo ka tashi ka tsaya ba kai aiki da hadisi ba ka zauna za a ce kaza za a ce kaza kudin ne zama na duk kowa ya tashi gaba daya kuma Allah ya kaddara gashi kusa da ni zai zauna ina zaune dar masu sarawa suka sara masu wayewa sauran mutumin nan dai tun da ya zauna da kurin rana ta yake wannan shi kuwaye wannan muna ta kallon kallo haka zuwa kai ce duk wannan zo a fada gaishe shi a yawa yawa da sarsoni ni ɗan zo miƙa masa hannu ya iya karɓa zo wa'azi in ragargaje shi ya eh, gaskiya ne ne mace masu komai ba kuma ba wajen ban girma shi ne ba wajen ban yadda shugabana ne amma dai wannan abin da aka yi masa ni ban yadda da shi ba don ya saba aqida ta kuma ni ba zan zo yin abin da ya saba aqida ta ba ko ba gama ne ba yawa hula yadda nake sa ta haka zan sa ba yadda ne sa ta haka don saboda wani yana sa ko kuwa ko suka fara wa'azi na rike lasifika ni ma na samu dama na samu wata gaba na yi tara gargaza Allah sa albarka ina gama wa'azi na nima sai ne wai yan hizba haka popo popo popo popo ko shi aka shigo nima na tafi na wa mulkin ko kuwa ina tashi kuma sauran yan uwa da wani dalibai shabab da waye ko sai suka tashi ka suka suka bi malam kawai ni ma na dan baza rabin tara daidai gwargwado to saboda na san da ya samu dama shi ma watakila ragargaje nan zai yi ko ba ka bane ba sai a kuri ba Allah raba mu da kuskure da fadawa wurin wani wurin wani yana ba da labari ya ce wata rana abacha ya kira shi ya ce ya zo ya hau aka sa shi a wata lifta wata lifta ce da ana zuwa kurum directly ofisinsa ne ofisinsa ne kawai tana buɗe shi za gani a zaune so ba wanda yake shiga wannan liftan sai wani appointment wani ne shi yake gaya ka duba saboda girman wadan adam da mutane suke Ya ce wallahi yana zuwa liftan nan tana tsayawa shi ya dauka za a bude ne ya shiga wani buɗe ko shi ga ogan gaba daya sai kasa fita daga Ya ce gaba daya jikin sai ga mutuwa ya kasa fita yana cewa zo zo zo zo ya kasa fita shi da kansa ya tabbatar ya shiga matsala malam ka duba dan adam ba ake girma dan adam dan adam yace wallahi malam nutsuwar da nayi a lokacin da muke magana da mutumin nan ni na san cewa ban taba samun wannan nutsuwar a sallah kan sunawa ba Wala ke faɗa kai Allah dai kiyaye Allah gyara mana kai kokari ka sa Allah ya zauna a zuciyarka idan Allah ya zauna a zuciyarka to baka jin tsoron kowa sai Allah shi kadai ko ba ka bane shikenan kuma wani ya ji haushin ma Allah ba shi hakuri hukuncin sa kaya mai hoton mutum mai halatta ba mutum yana sa kaya da hoton wani ko hoton dabba mai rai duk abu mai rai wannan bai halatta musamman kuma a zo a yi sallah da shi gunki ne ba da za ka zo kana sa hoton gunki a jikinka so ya kamata a kiyaye ga mutum ya sako riga ta siyasa da hoton wani yana sallah da ita a sahu ana ta kallon shi <laughs> annabu cewa yi inda hoto yake mala'ikar rahama ma baya zuwa hoto innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare duk gida mai kare alkawarin Allah ba mala'ikar rahama wannan gidan ko wani ya mutu insha Allah mala'ikar rahama ba zai zo wurin ba wala sura hoto masu lika hotuna annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba duk wurin da yake da hoto babu shi ba mala'ikar rahama shi yasa aka ce haramun ne lika hotunan nan da ake yahudawa ba sun gama da mu wani abun ya riga ya shiga jinin da tsoka sai gabarinsa kamar da dama za ka yi amma dai ka sani in dai da hoto ba mala'ikar rahama to ya kamata kuma ka zo ka sa riga a jikinka mala'ikar rahama in nisance ka bai kamata ba ya kamata ku kiyaye Allah ke wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi shi malam wallahi wallahi ya faru a kaina kullum idan na zo zan tafi dan eh, sallah a kasuwa wani dan bida sai ce min da ni za a tafi wahalar banza sallah zan shi wai wani wanda dan bida sai ce ya tafi wahalar banza sai ce shi yana tambaya sai ce sai ce ai shi ba a yi musu tambaya su ba a musu tambaya ya ce a da su ba a musu tambaya mana wannan ba ake yana ƙarfafa zancen da nake cewa su malaman sun ce kar a tambaye su in malami ya yi abu ba a tambaye shi irin wayayyun su ne yanzu sun ga su kan yi yawa suna dan amsa tambaya ta ƙarshe wannan ba ta da Allah malam na maka fata alkhairi dan Allah malam ka ƙara mana lokacin karatun nan da Allah malam ko sati sati ko sau biyu a wata da Allah malam a taimaka Allah mayar da malam gida lafiya abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada ta kuskure ko duk da bana shi Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh